lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saro da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. Shirin da bisa ga al'ada yakan taɓa muku wasu daga cikin batutuwa da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. A shirin na yau za mu mai da hankali ne kan ciwon asma. ɗaya daga cikin nau'o'in cutukan da ke janyo matsalar rashin yin numfashi yadda ya kamata ga ɗan adam wanda idan ma ya yi tsanani a wasu lokutan yake kaiwa har ma ga rasa rai sai a biyo mu domin jin cikakken shirin tare da ni hassan barka Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin Zan da likitoci masu kulawa da lahiyan masu kulawa da mu mai sama Allah ka taimake su amin. To madalla, ciwon asma da wani ciwo ne na huhu da ke janyo matsalar rashin yin numfashi yadda ya kamata, yakan janyo matsalar rasa rai ma a wasu lokutan idan abin ya yi tsanani. Ciwon asma yana shafar kowane jinsi na mutane, farare ne ko baƙaƙen fata, kuma a kowane mataki na shekaru cikin kowace kabila, amma an yi amana cewa mutane matalauta suka fi yawa wajen fama da wannan matsala. Shi dai ciwon kan zauna a jikin ɗan adam ya yi lamu na wani lokaci kafin a gane shi. amma a lokacin da ciwon ya motsa kafofin shigar iska a jikin ɗan adam kan rufe ta yadda za a samu matsalar numfashi wato huhu zai samu karancin iska da ta dace ya shaƙa matsalar asma tana cikin matsalolin da kan hana mai fama da ita rayuwarsa ta yau da kullum to kafin mu ji ta bakin masana sha'anin kiwon lafiya kan wannan ciwo bari ku ji wannan hira da ta haɗa wakilinmu na maraɗi abdulhadi musa da wani mai fama da ciwon na asma wato wannan cuta dai idan ta taso mani musamman ni dai idan ta taso mani ina jin kaikayi cikin makogwaro na bancin kaikayi cikin makogwaro ina jin hanci na na kaikayi hakan wannan daga faru harin kuma wato abinda da ke yawancin haddasa mani ita wato kamar kura ce in na shaƙi kura haka in na shaki kura he in shi hanci na yana kaikai ina murza shi watarin kuma ina jin makogaro na yana yana kaikai dole sai ina kyati ina kyarta shi abinda dai nike shi a sosai gaskiya lokacin da ta taso min innan e in shi kaman lunwashi na wato iskan da na shida na sashi ciki ba ni iya hudo shi shi ke sa wataran shi ke sa wata ran kamar idan ta taso mana haka sai in ji kamar ina saurin hukewa iskan da ka sa baka huddo shi na san ko kenan nan wurin akwai matsala wato kamar kasa sa oxygen baka huddo iskan da kake hudduwa ba wancan in yake kume maka bancin shi kuma wato ni idan ta taso mana wani bi ina ganin juwa haka sosai take haddasa he in ji kaina yana yana turndakawa kaina yana juya Cutar asma dai ba ta yaduwa daga wani zuwa wani kamar ta hanyar barci a ɗaki ɗaya da mai cutar ko cin abinci a kwano ɗaya ko shakuwa tare da mai cutar kamar majinyaci marar lafiya ko ta auratayya. Sai dai wani bincike ya nuna cewa akwai yiwuwar gadon cutar tsakanin iyalai kamar daga kakanni ko iyaye ko 'ya'yan uwa ko na uba ko dai daga wasu dangi na kusa. Alamomin ciwon asma dai sun hada da wahala a lokacin numfashi wato a rika yi sama-sama kuma ana jin ƙarar numfashin akwai kuma matsanancin tari a ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar abu ne mai wahala a iya tantance cutar asma a saboda akwai cututtukan yara da yawa masu irin waɗannan alamomi to masu saurare yanzu kuma lokaci ne da za mu shi ta bakin likitan namu a yau dr agali anaba wani ƙwarar likita a asibitin jihar maradi da ke a jamhuriyar niger da farko kuma ya yi muna bayani kan cutar ta asma tuta asin tuta ce ta lunhashi tuta ta huhu mutum ne wanda iska da yake shiga cikin huhun shi yake samun matsala bai hitowa da kyau iska na hanyoyin da yake shiga da yake hitowa sun matse akwai wani abu da yake sa hanyoyin nan su matse in iska shiga cikin huhun sai gaza hitowa sai ga mutum ba iya lunhashi da yawa tunda mun ce asma a kwance take tashi take jefi jefi an yi amanna waɗannan abubuwan da za mu lissafa suna cikin mahimman abubuwan da ke tarar ciwon saboda haka yana da kyau a ɗauki matakin kariya daga su kuma kowane mai asma ya kamata ya san mai yake tayar masa da wannan cuta ya kiyaye shi domin kowa na da nashi abin da ke tarar ciwon wasu daga cikinsu da masana sha'anin kiwon lafiya suka zayyana sun haɗa da shakar iska mai tsananin sanyi shan taba sigari ƙurar itace hayaƙi kamar na wuta ko na janareto ƙamshin turare abinci kamar madarar shanu ƙwai abubuwa masu ɓawo kamar gyaɗa da aya da kifi da albasa da dankali da sauransu bari dai in bar ku da likitan namu a yau dr ana ba domin jin ƙarin bayani wani bi akwai abin da yake kawo shi kamar mutum ne ya shaƙi wani abu ko wani hayaƙi ko wani ƙura ko wani eh, turare shi in ya shiga sai ya kamshi matsala ya kamshi illa sai ya tada mashi wannan cutar hanyoyin wanda iska ke shiga cikin huhun mutum sai su matse in su matse sai ya samu wannan cuta ta asu ita dai wannan matsala matsalar lumhashi ce mutum za ga baya iya lumhashi sosai lumhashin shi yana bisa-bisa wani bi yana tari wani bi yana zubdo wani abu ko ko in ya ji shiga cikin wani wuri mai kura ko mai wani iska mai kari sai ga abin ya taso mishi eh, sai ya gaza numfashi sosai don haka ake gane shi kuma mutum yana samun shi wani mutum yana yaro har ya girma da shi asma cutar asma kan haifar da kisa idan ba a ɗauki matakin da ya dace ba idan aka kamu da ita yana da kyau iyali su lura cewa makasudin maganin cutar asma shine a kawar da dukkan alamominta a dawo da numfashin daidai sannan yana da kyau ka san magungunan cutar shan magani kamar yadda likita ya bayyana a san abubuwan da ke haddasa cutar asma kamar yadda muka zayyana da farko to kowaɗanne hanyoyi ne likitoci ke amfani da su wajen taimakawa mai fama da wannan ciwon na asma ga dai likita da ƙarin bayani to in mutum yana da irin shi wannan in ya zo wurin likita akwai magunguna wanda ake rubuta ma mutum ko a bashi sha ko a mishi allura wannan magungunan suna sa hanyoyin nan na wanda iska yake bi wanda suke shiga yake shiga cikin huhu wanda suka matse magunan suna sa eh, hanyoyin nan su buɗe iska yana shiga da kyau yana hitowa da kyau kuma akwai magunguna wanda ake bada wurin nan da iska yake shiga eh, da yake akwai matsalar da ta sa sun matse magungunan suna kare wannan matsala ta bar tasowa da maza-maza misali cuta asin cuta ce ta ƙaiƙai na cikin huhu kamar yanzu kaikai na hata akwai wani abu da zai taba ka kai samiya kana kaikai to shine asim yake samu mutum cikin huhu ana ba shi magunguna irin wannan na kaikai wanda ake ce anti allergic sai ya yi dama ana ba shi kuma wani bi ha oxygen wannan iska wanda ake samu cikin wa'ansu na'ura wanda ake na'ura ana sama mutum shi yana kamushi sauki wajen numfashi. To ko waɗanne shawarwari ne masu fama da wannan cutar ta asma za su amfana da su wannan ma wata tambaya ce da Dr. Anaba ya amsa yana mai cewa. Kiran da zamu yi musu na ɗai eh, su kiyaye eh, kowa yana iya gane abin da ke sami shi asma. Wani za ya shiga cikin wurin da akwai dabbobi garki sai ya ga cuta ta taso mishi. Wani za ya shara ƙura sai ta tado mishi cutar. Wani zai sa turare sai ta tado mishi. Wani zai sa turaren huta na hayaki. sai ta tado mishi wani zai shiga cikin gona sai ta tado mishi asin don wannan abubuwan su ake kiyaye shine rigakahi rigakahi in an yi shi kai wa'ansu ko sabili mai kamshi ma bai kamata ba su yi wanka da shi don da sun shaƙe shi yana tasowa to wannan shine za su yi rigakahi in sun samu sun yi rigakahin nan bai yawan tasowa amma da ya taso ana so mutum ya zabaro ya zo likita da gaugawa a yi mishi magani tunda an ba a yi mishi magani ba asam yana iya hallaka mutum a lokaci kaɗan. To masu saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan cile zan ɗuga aya a shirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai yanzu a madadin dukan waɗanda suka taimaka shirin ya kammala da ma wakilinmu na maraɗi Abdulhadi Musa da ya tallafa muna da waɗannan hirarrakin da kuma Aminu Ibrahim Kiyawa da ya haɗa mana shirin. A nan ni Hassan Barka da na gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya. masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin kai co a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a maida niyya sosai